This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na murar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma 25. Masu haruma jamhuriyar Nijar suna jin shirye-shiryen nan kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murar arewa da alol da kuma niyya. masu na'urar kwamfuta suna iya jin mu kai tsaye yanzu haka kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Jama'a masu haron mu assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki sahaba Imam Aliyu ne ke farin cikin gabatar muku da shirin a daidai wannan lokaci. A fara da kanun labarai. Babban hafsin sojin Najeriya ya samu nasarar tsira daga harin mayakan Boko Haram. sannan kasashen koriya ta kudu da koriya ta arewa na cigaba da tattaunawa domin kawar da yiwuwar yaƙi jama'a dubban 'yan gudun hijira ne suka hau jiragen ƙasa yau lahadi a ƙasar macedonia suka nufi arewa zuwa ƙasar sabiya to ma da Allah ya kyauta a ce an yi sabuwar kotu na musamman don eh, bin bahasin shari'a na mutanen da ake tuma su da hanci cin hanci da rasha. wani abu ne wanda dama can ba sabo ba an taɓa yin sa a baya Malam Ibrahim Bello Jahun malami a sashin koyon aikin shari'a a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria kenan kan shirin kafa kotuna na musamman domin hukunta masu zarmiya a Najeriya. shi kuma babban sakataren majalisar ɗinkin duniya bankin mun yau lahadi yake sa ran zai fara aiki zai fara ziyarar aiki na kwanaki biyu a najeriya likitocin ghana kuma za su koma bakin aiki da gobe bayan yajin aiki da suka shiga majalisar ɗinkin duniya ta horar da matasa waɗanda suka rasa muhallansu sakamakon rikicin boko haram sana'o'i da kuma dabarun zaman lafiya grace alheri abdu na tafi da shirin bishara yanzu ga labaran duniya thank you masu assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Mai karanto su Bello Galadanci. Babban hafsin sojin Najeriya ya samu nasarar tsira daga harin mayakan Boko Haram akan jerin gwanon motocinsa. karshen makon da ya gabata a jihar Borno, rundunar sojin ta bayyana cewa 'yan bindiga sun kai harin a akan gungun motocin Lieutenant janar Tukur Buratai ran Juma'a a wani gari da ke tsakanin biranen Mafa da Dikwa. sanarwar sojojin da ta kara da cewa sojoji sun mayar da martani ta yin ruwan harsashi inda suka kashe mahara goma kana suka kama guda biyar rundunar ta ce soja ɗaya ya rasa ransa sannan wasu biyar sun samu raunuka to biyo bayan haka janar buratai ya samu damar yi wa sojoji jawabi sannan kuma ya gana da fararen hula waɗanda tarzoma ta raba da gidajensu wannan hari ya zo ne a daidai lokacin da sakatare janar na majalisar ɗankin duniya ban mun yake fara ziyara aiki na kwanaki biyu a najeriya shugaban na majalisar ɗinkin duniya na shirin haɗuwa da shugaban najeriya muhammadu buhari da malaman addinai da kuma manyan 'yan kasuwa da ma 'yan gwagwarmayar kare haƙƙin bil adama. daga najeriya bari mu tafi shan nahiyar asiya inda jami'an kasashen koriya ta kudu da koriya ta arewa suke ci gaba da tattaunawa har zuwa yammacin lahadin nan a yunkurin kawar da yiwuwar barkewar yaƙi tsakanin kishiyoyin kasashen guda biyu tattaunawa farko da aka fara jiya asabar an kawo ta ne da safe yau lahadi bayan share sauyi goma ana takon gaba kwan baya kuma ya zuwa yanzu jami'ai ba su ce komai ba game da tattaunawar sannan kuma babu wani ƙarin bayani ma dangane da ko ana samun ci gaba ko a'a sannan ba a san komai ba game da tsawon lokacin da za a share nan gaba ana ci gaba da tattaunawa to ana haka ne koriya ta kudu ta bada rahoton cewa ta lura da zirga-zirgar sojoji da jiragen yakin karkashin ruwa irin wanda ba saba gani ba a koriya ta arewa arewa ta kwashe kaso 70 cikin 100 na jiragen yakinta na karkashin ruwa inda ta matsar da su zuwa wani waje da ba a san ko ina ne ba kuma ba za a iya ganin su ba a cewar ma'aikatar tsaron koriya ta kudu wani kakakin ma'aikatar tsaron ya bayyana wannan lamari a matsayin irin wanda ba a taba gani ba bugu da ƙari koriya ta arewa ta rabanya adadin sojoji da kayan yakinsa a bakin iyakarta da koriya ta kudu a cewar kudin wani jami'in ma'aikatar tsaron koriya ta kudu ya bayyana cewa arewa na tattaunawa ne a bangare daya sannan tana ɗaura ɗamarar yaƙi a daya bangaren labaran duniya ake sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc jama'a dubban 'yan gudun hijira ne suka hau jiragen ƙasa yau lahadi a ƙasar macedonia suka nufi arewa zuwa ƙasar sabia bayan makalewa a bakin iyaka na wasu 'yan kwanaki inda aka dakatar da su da zuwa can ɗaya daga cikin ƙasashen tarayyar turai wato ƙasar hungary safarar ta yau lahadi ta biyo bayan arangamomi ne ranar juma'a da ta gabata da kuma jiya asabar ma tsakanin su waɗannan 'yan gudun hijira da 'yan sandar ƙasar macedonia waɗanda suka yi ƙoƙarin hana su shiga ƙasar daga ƙasar girka gwamnatin ƙasar ta aina dokar ta ɓaci kuma ta ba da umarni a rufe iyakokinta daga wannan waɗannan 'yan gudun hijira sai dai dubban jama'a ne waɗanda yawancinsu 'yan gudun hijirar siriya ne suka samu nasarar tserewa jami'an tsaro jiya asabar domin shiga yankin macedonia bayan share kwanaki ba tare da abinci ba ko ruwan sha koma wajen kwana a hali yanzu jami'ai sun kawo ƙarshen wannan dokar kuma an kyale 'yan gudun hijirar tsallaka iyaka yau lahadi ba tare da wata matsala ba har yanzu gwamnatocin kasashen turai na ci gaba da binciken matakan da su ɗauka akan 'yan gudun hijira saboda yawansu har yanzu muna kan batun 'yan gudun hijira saboda jami'an tsaron bakin teku a italiya su kuma sun bayyana cewa sun ceto wasu 'yan gudun hijira dubu hudu da dari hudu a kusa da bakin gabar kasar libya a cikin kwana daya a lokacin da aka kai wa wasu jiragen ruwa guda 20 dauki kasar italiya ta kwambi tana ba da irin wannan agaji lamarin da ya zuba ɗaruruwan 'yan gudun hijira akan doron kasar ta a cikin wannan shekara dai sama da mutane dubu ɗari ne suka samu nasarar tsallaka tekun mediterranean zuwa italiya tafiyar na da matukar hadari inda ake samun ƙananan jiragen ruwa dauke da mutane da yawa suna samun kawunansu a cikin matsaloli iri-iri a yunkurinsu na zuwa turai sama da mutane 2,300 ne suka rasa rayukansu a wannan shekara ta 2015 a shekarar 2014 mutane 3,279 ne suka rasa rayukansu a ƙarshe ƙasar birtaniya ta buɗe ofishin jakadancinta a babban birnin ƙasar iran yau lahadi bayan share kusan shekaru hudu a rufe saboda wani hari da 'yan zanga-zanga suka kai wa ginin ofishin sakataren harkokin wajen birtaniya philip hammond ya isa birnin tehran domin bikin buɗe wannan ofishi ya kuma kira ziyarar tashi abin tarihi tsakanin kasashen guda biyu inda ya nuna cewa wannan shine karo na farko da wani mai matsayi irin nashi ya kai ziyara iran tun shekara ta 2003 kafin a fara buɗe bikin wannan ofishin ne ma'aikatar harkokin wajen birtaniya ta ce ita ma ƙasar iran za ta buɗe ofishin jikadancinta da ke birnin london a daidai lokacin da za a buɗe na birtaniya a tehran a halin yanzu dai ana shirin tura jami'an diplomasiya waɗannan ofishi kafin daga baya a aika jikadu labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan washington dc to madalla yau lahadi ake sa ran babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya banki mun zai fara aiki na kwanaki biyu a najeriya kuma bisa bayanai da hukumomi na majalisar ɗinkin duniya da najeriya suka bayar cikin yan mintoci da suka wuce ne ake sa ran mr ban ɗin ya isa najeriya amma ɗazu-ɗazun nan ko kuma in ce yanzu haka wakilin sashen hausa nasir adamu leka yana kan waya kuma ya shaida min cewa ha yanzu dai ana suna can a babban tashar sauka jirage na namdi a da ke abuja da manyan jaman gwamnatin najeriya domin tarbar shi mr banki mun amma bai isa ba tukun nasiru kana ji na eh, ina jin ka kwarai ta abu to iyaya kamar yaushe ake jin mr bandin zai iso wato kowane lokaci daga yanzu ga masu kamarori ma sun dana suna jiran saukowar shi sakataren majalisar ɗinkin duniya to kamar su ana sa ran saukarsa kowane lokaci daga lokacin da muke magana ne to kamar da wasu wasu suka je tarbasa a cikin jami'a ko kuma hukuntar najeriya eh wato akwai jami'ai na ma'aikatar harkokin wajen najeriya tunda yanzu babu minista da kuma ah, mataimakin shugaban ƙasa osun da jami'ansa da sauran ina jin akwai wasu daga cikin mutane wakilai wayanda suka shafi na majalisa ma waɗanda suka zo wannan fili domin tarbata. na to shin me kamar me da me mr banki mun zai a najeriya zamanin wannan ziyara kai tsaye daga yanzu na ya sauka zai wuce zuwa taro a babban hotel na nasarar hilton da gwamnoni inda za a tattauna kan al'amari na muradun karni da ake da su wato mbgs kenan da aka gama aikin su a bana za a kirkiro wani sabon shiri da ake kira sdgs wato sustainable development goals wanda shi kuma zai fara daga baki zuwa shekara ta dubu da talatin da ake sa ran za a kashe dala triliyan bakwai saboda yaki da talauci a duniya haka to um, zai gana da shugaba buhari eh sai gobe litinin zai gana da shugaba buhari amma bayan ya je ofishin majalisar ɗinkin duniya na nan abuja wanda aka kai wa harin kunar bakin wake a shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya ya duba ginin da kuma nuna alhini ga mutane da suka rasa rayukan a wancan lokacin. To Nasiru mun gode kwarai da gaske za mu sake dawowa idan Mr. Bani ya sauko yayin muna gabatar da wannan shiri mun gode kwarai da gaske. Eh, bayan makon wato wasu rahotanni a kafofin yada labarai daga najeriya da waɗansu da suke ƙetare sun ce gwamnatin tarayya tana tunanin kafa kotuna na musamman da zammar hukunta waɗanda ake zargi da cin hanci da rashawa masana tafarkin shari'a suna cewa yin hakan bai saba doka ba ibrahim abdulaziz yana yana da ci gaban wannan rahoto Malam Ibrahim Bello Jahu malami ne a tsangayar koyon aikin shari'a da lauya a Jami'ar Ahmadu Bello ke Zaria ya yi karin haske ga ayyukan waɗannan kotuna. Su sabuwar kotu na musamman don bin bahasin shari'a na mutanen da ake tuma su da hanci cin hanci da rashawa wani abu ne wanda dama can ba sabo ba an taɓa yin sa a baya an taɓa yin Felbanks Tribunal an taɓa yin tribunals na na na na fashi da makami da kuma irin waɗannan daban-daban haka a wannan yanayi da ake ciki ana ganin ya fi cancanta a zaɓi mutanen da ake ganin alƙalai ne sahihai kuma a ba su kotuna na musamman domin su mai da hankali musamman kawai akan shari'ar da aka kai gaban su na cin hanci da rashawa don ya ba da damar farawa da gamawa cikin karamin lokaci. Da kowane shawara masanin aikin shari'a zai baiwa alƙalan da za a naɗan? har yau ga malam bello ibrahim jahu muna fata ya kasance cewa su yi shari'a na gaskiya babu tsoro babu kuma a rangwanci ma dukkan wanda suka kasance sun same shi da da rashin gaskiya a yayin da suke suke suke bin basan shari'a kuma muna kyakkyawan fata kan kotunan da za a saka na masu bin bin bahasin laifukan cin hanci da rashawa su masu zama masu gaskiya su kasance cewa kada su bige da faduwa cikin suna cin hanci da rashawa. Masu fashin baki dai na maganin sabar gwamnatin APC za ta fi haska fitilar ta ce a yaƙi da cin hancin ga jami'an tsohuwar gwamnatin PDP da ta shafe shekaru goma sha shida tana mulki batun da wasu 'yan PDP ke cewa ko a gilansu to amma kuma fa a kula. Ambasada Ibrahim Kazaure usa ne a jam'iyyar PDP ya ce su ba su razana ba to amma kuma akwai abin dubawa. Idan dai binciken ba wuce hancin za a yi ba Eh, waɗansu kaɗai za a yi a yi ba idan dai bincike za a yi na duk wanda ya yi laifi ya ɗebi kuɗin najeriya ya dawo da su kuma duk wanda ya laifi a hakunta shi ai wannan babu laifi amma abin da ba ma so a rika yin ɗauki ɗaiɗai waɗanda kowane ɗan najeriya ya san waɗanda ya kamata a gurfanar da su a gaban alkali duk abin da ku za a yi adai mu bangaren na cdc to muna ana dai danganta matsalar cin hanci da rashawa da zama kan da garkin da roman demokuraɗiyya musamman ma a kasashen mu na afirka lamarin da ya sa talaka so mu murna ga matakin da aka dauko a yanzu to sunana abba ya da kamata ya ba mu kowace hukuma dama ta aiwatar da abin da saba musamman dai kowa ya san akwai kotuna kuma duka kotuna suna da alkalai kuma duka alkalan nan so ake a gyara kuma daman gyaran ma in ka duba za a gani daga hawan shi shugaba janar buhari ai wani gurin ba canza shugaban gurin ya ba amma take mutum ya canza ra'ayin shi ya canza tsare-tsaren shi saboda haka su ma kotunan ko da ba na wasu alkalai na musamman ba alƙalukan da suke shari'a kawai su kansu su zai da suka ga ake zubin tsarin tafiyan lalle za su tsaya su yi shari'a mai kyau to ni a tunanina nan ko ba a kafa wata hukuma an zaɓo wata alƙalai na daban ba idan dai har gwamnati ta ja kai sosai amin ta ja kunnuwansu to lalle za su gudanar da shari'a da ya kamata suna na alhaji usman wanda aka fa sani da alhajin jigawa a gaskiya tsakani da allah wato alhamdulillahi dai da farko tunda Allah ya kawo gwamnatin da kowa na tunanin kowa na tsoron kanshi. Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. Bayan makonni uku suna yajin aiki domin neman gwamnatin ƙasar ta kyautata musu wuraren ayyukan su likitocin ƙasar Ghana sun janye yajin aiki da suka shiga kuma daga gobe Litinin za su koma bakin aiki. Ga baba ya kuma ƙeri da ci gaban rahoton. Kungiyar ta ce bayan tattaunawa mai zurfin gaske da ta yi ta gano cewa mambobinta dai jarumai ne kuma masu goyon baya wurin kwato musu haƙƙinsu. Kazalika ta yi la'akari da kiraye-kiraye da talakawan ƙasa suka mata da kuma nasihohi da wasu ɗaiɗaikun mutane da ƙungiyoyi suka mata na cikin manyan dalilan da ya sa ta takaita wannan yajin aikin amma dai za ta ci gaba da tattaunawa da gwamnati. A baya dai tsohon shugaban ƙungiyar likitocin na Ghana Dr. Emmanuel Adom Wimfo ya gargaɗi gwamnati cewa shigowa da likitoci na ƙasar Cuba ba mafita ba ce kamar yadda gwamnatin The GMA problem can be resolved. There is no need to bring in Cuban doctors or recall retired doctors from the rest to come and help. And the cost to this country engaging retired doctors and Cuban doctors is much higher than. Ya ce za a iya magance wannan matsala ta likitoci ba tare da ɗauko 'yan Cuba ko tsofaffin likitoci masu ritaya saboda kuɗi da za a kashe wurin ɗauko su da tsofaffin likitocin na Ghana ya fi abin da likitocin na yanzu suke bukata. Ya ce ko da yake wannan mataki ne na gaggawa da gwamnati take ɗauka amma dai ba zai biya bukata ba. Shi ko ministan ma'aikata da harkokin kwadago Haruna Idrisu ya ce gwamnati ta yi marhabi da wannan labari kuma ta yi alkawarin ci gaba da tattaunawa da likitocin gobe Litinin karkashin jagorancin karamin ministan kuɗi Kesel Atufosin. Akwai wasu ma 'yan da suka bayyana farin cikin su da jin wannan labari da suke kwatanta shi da albishir. na ne Alhaji Shaibu Abbas. Mun yaba ma doctors kamar yadda suka janye yajin aikin. Kuma muna roƙon gwamnati ya duba ya kyautata musu domin saboda in ba doctors ba ma nan kuma doctors mu ko muna roƙon su su ma su tausaya da mutane halin da mutane ke ciki to sunana lukman abbas ina ganin sun kyauta da suka janye yajin aikin saboda daktoci su ne kasa in ba su nan komai na kula da lafiya ba zai yi daidai ba shi yasa muna kare musu godiya su mai da hankali wurin aiki su tausaya ma talakawa wayanda yake ba su da kuɗi su je karamin hospital in ba na gwamnati ba to suna dai Rehan sindi muna musu godiya da komowansu don saboda ba doctor mutum ba zai zauna ba kuma gwamnati kuma ya kamata ya duba ya musu abin da su ma ran suke so Faisal Bashiru mun gode ma Allah da taimakon da suka yi cikin garin nan don akwai mutane da suke mutuwa bayan wannan. Ina son governance nan da ya ci gaba da duba problems in doctors nan. Sunana bahu Umar Dogo tunda Allah sa sun komo bakin aikin su muna son su kara hankuri su zauna su da gwamnati su daidaita abin da ya dame su gwamnati ko muna son ya zauna da su domin aikin su da muhimmanci saboda batun rayi ne batun lahiyan mutane. Baba ya koma sashen Hausa na murya Amerika Accra Ghana. A gaida baba ya kuma kere sashin kula da hana tashin hankali da rigingimu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya fara horar da matasa da wasu mutane waɗanda rikicin Boko Haram ya shafa daga jihohin Borno da Yobe da Adama su sama da metan kan sana'o'i daban-daban da kuma hanyoyin inganta zaman lafiya tsakanin al'umma. wakilar sashen hausa zainab babaji ta ziyarci sansanin wato sansanin horar da matasan a jos inda ta zanta da wasu daga cikinsu sunana junaidu jibrin maiva daga borno nake alhamdulillah zaman mu a nan a citizenship and leadership training center mun amfana mun kuma karu sosai musamman ma wajen tabbatar da tarbiyya da kuma ba mu hanyoyi da za mu zamto mutanen kanmu wajen ci gaban kanmu gaba daya akwai wani abin da ake kira na matasan civilian jtf although su ba su zo nan wajen ba mu ne muke farfado da jihar mu gaba ɗaya dan idan kika yi la'akari idan kina zuwa maiduguri zaki ga yanzu mu ba bambancin kristan ko musulmi mun haɗa kanmu gaba mu a duk da cewa undp sun taimake mu wajen tabbatar da mun samu wannan abubuwa na sana'a amma matasa duk da matsala da muka samu na rashin tsaro sun zauna daram wajen tabbatar da cewa sun samu abin yi mu yanzu a borno akwai mutane sama da miliyan 28 matasa wanda suka rasa ayyukan yin su so idan za a yi kokari a tabbatar da cewa waɗannan matasan a cikinmu ba mu ci mu ɗari bane muka zo nan wajen dan allah muna kiran gwamnati ta ba mu sana'a na sunana kan daniel daga adamawa state da muka shigo cikin sherry hills mukan je a filaye kuma a gurin wasanni daban-daban wasannin nan muna ganin su kamar abubuwa ne kamar waɗanda ba su da mana a sai suna da mana akwai inda ana ce da shi wall and beam so a inda in ka iso wani guri inda ba za ka iya ka haye ba ko kuma kogi ne a gaban ka kuna kuma tafiya da yawa ya za ku ya ku haye wannan kogin in dukanku so muka koyi cewa sai in an haɗa kai in ba a haɗa kai ba an yi shawara an yarda da juna ba ba za a iya crossing wannan ruwan ba an horas da mu a nan akan cewa dukkan mu ɗaya ne domin haka babu wani abin da kuma zai sa mu zama daban da juna domin haka idan muka koma yanzu mu da aka horas da mu mu ne za mu yaki wannan rashin sani da muke da shi a inda muka fito kuma hakan nan ne za a iya dakatar da boko haram sunana usman bukar daga yobe state mun koyi yadda za mu zama shugabanni na gari hakikanin gaskiya ba yadda za a yi mutum ya zama shugaba nagari sai ya so wa dan uwan shi abin da ya so wa kansa mun yi experience din yadda za mu yi saving din rayuwar dan mu ko ba ga dan mu ya shiga wani damuwa na problem ko na karaya ne insurgency ana koran mu yadda za mu tsallake ruwa yadda za mu tsallake wuta yadda dai za mu dai kiyaye lafiyan junanmu kuma mu kiyaye rayukan junanmu kar mu kawo bambance bambance na addini akwai kristan akwai muslim akwai wanda shi ba kristan ba akwai wanda shi ba musulmi ba ba yadda za a yi sai mun zo waje daya mun haɗa kanmu mu daina kyaman juna mu cire bambanci wasu matasa kenan da majalisar ɗinkin duniya ta horas kan dabarun zaman lafiya da sana'o'i ɗaya daga cikin jami'an da suka horar da matasan ya mun ƙarin haske kan irin horarwa da suka ba matasan sunana abdulmumuni adamu maimako mu a citizenship and leadership training center da mu koya musu zaman lafiya akwai kuma sana'o'i da yawa wanda aka koya musu a cikin wannan sati biyu kuma banda wannan sati biyu za su tafi su je su yi wata shida akwai wayanda za su yi wata tara akwai wayanda za su yi shekara a nan akwai fom da aka ba su za su zabi sana'an da suke so wasu teloli wasu kafinta kowane irin sana'an da ka zaba su UNDP za su nema maka inda za ka zanna sai ka koyi sana'an ka na wata shida lokacin wata shida dinan za a biya za a yi ta biyan ka allowance da za ka yi da abinci da komai da komai bayan wata shida kuma za a saya maka kayan aiki sai a baka saboda kun ga abubuwan da suke faruwa a north east a wannan state so akwai mutane a idp shi ne aka ɗibe su a jiya taimake su saboda a samu ci gaba a north east in gaba zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria kuna tare da sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc agogo muna cewa sha ɗaya da minti ashirin da rabi na safe ga grace alheri abdu da shirinmu na gaba Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin bishara shirin da yake kawo muku rahotanni da hudu kan abin da ya shafi rayuwar Krista. Yau shirin ya karbi bakuncin Pastor Joshua Kurmi Piang, daraktan cibiyar haɗa kan mabiya addinai daban-daban domin wanzar da zaman lafiya a Najeriya. Pastor Piang ya yi wa wakilin mu Iliya Kure bayani dangane da matakan da kungiyar ke ɗauka na cimma wannan buri. Muna yin sati-sati ko kuma mako-mako suna kiransu week ake kiran shi harmony week week ne da muke jawo hankalin jama'a na zaman lafiya duniya ga baki daya ba mu ne nan muke yi ba amma mu a nan arewa muna jawo ta ne don mu jawo 'yan uwanmu su san cewa muhimmancin zaman lafiya nasi ta faɗa mana cikin littafin romawa sura goma sha biyu aya sha goma sha takwas ta ce yana da kyau ka yi zaman lafiya da koma waye kake zama tare da shi bai ɗebe ya ce ka yi zaman lafiya da krista ba ne ko da musulmi a'a ya ce kowa ne to wannan ya sa ina son mu jawo hankali mu san cewa littafi mai tsarki inda muka yi imanin mu ga Isa almasihu alaihi salam shi sarkin salama kamar yadda shi ma cikin littafin Matta sura biyar ɗinnan aya tara ta ce eh, masu albarka ne masu sulhu da jama'a domin za a kira su 'ya'yan Allah to kaga kai ɗan aljanna ne to ɗan aljanna ya kamata ka yi maganan zaman lafiya zaman lafiya don shi sarkin salama ɗin shine almasihu kuma ya zo yana da iko ya kawo wahala a duniya amma ya ce gwamma ya haƙura ya zo ya ceci duniya don duniya ta samu hanyar da za ta yi rayuwa cikin salama burin ku shine kuga ana zaman lafiya a nigeria musamman tsakanin krista da wayanda ba krista ba mun soma da da farko krista da musulmi da mu matasan krista na state da matasan eh, musulmi na komyo na jihar nan muka sadu muka soma sai muka ga cewa da ta haɓaka sai muka ƙara wasu addinai akwai addinanmu na gargajiya akwai addinanmu na yahudanci duka muna hulɗa da su muka yi taro da su kusan duk shekara mu zauna inda za mu samu hanya mafita inda za a samu ci gaba a samu zaman lafiya ba a najeriya kaɗai ba don har ma a wasu wurare kwanan nan su shugabanninmu suka dawo daga chad sun je sun taimaka musu don su masu samu inda za su yi sulhu wasu daga cikinmu kuma sun tafi sudan sauran sudan sun je don su taimaka musu su samu zaman lafiya to amma muka ce to bari ma mu sake gyara gidanmu don gidanmu ita ma ta zaman lafiya don ma mu samu salama don sarkin salaman da muka yi imani da shi shi zai jagorance mu a cikin rayuwarmu shi yasa ire-irenmu muka ga cewa ya yi kyau da mu yi amfani muna kashe juna mu hana kanmu ci gaba gwamman mu yi aikin da zai kawo salama zai kawo ci gaba don mu san cewa dukkanmu nan gobe za mu koma wurinsa in mun koma kuma za mu samu lada wanda lada kake bukata ka samu kana kashe dan uwanka da in kun duba can baya ma kama ma addinan su zo iyayenmu baya za ga suna zaman lafiya ba wata matsala sai da addinan suka zo amma ba wai addinan ne suke samun mu da hargitsi ba a'a son zuci ne da rashin bin ainihin littafan nan masu tsarki inda mun yi imani da littafi mai tsarki bible abin da bible ta faɗa mana muke bi yan uwa yar uwa za ka yi salama ko da kiyashi ma ka gan shi ma za ka taimaka ba za ka yi da kashe shi ba don ka san halitta ne da allah ya yi don ya ce mana mu je cikin duniya mu yi shelan bishara a cikin littafin Markus Sura 16 aya 15 ga dukkan halitta akwai takamaiman gudumawa da Krista za su iya bada don ganin an samu cikakken zama lafiya a Najeriya? Eh akwai abubuwan da Krista za su yi. Na farko shine su koma ga asali. Asalin shine littafi mai tsarki da imanin da muke yi wannan. Isa alaihi salam kamar yadda yan uwan muke kiran shi yana an ce sarkin salama. To ka gani in shi sarkin salama ne Shi shine jagoranmu sai mu bi sawunsa dalilin da ya sa a littafin ayyukan manzanni aka kirawo mutane masu bin isa alaihi salam in krista domin sun ga cewa suna, rayuwa ne daidai da 'yan da shi kristi ya zo ya yi to in mun koma ga wannan to za mu samu nasara na ɗaya kenan na biyu mu sani cewa dukanmu dinnan sai mun ba da gaskiya cewa Allah yana da iko ya maida mu duka Krista a ƙasan gabaki ɗaya kuma zai iya maida mu duka mu zama marasa addini zai iya maida mu duka mu zama addini guda amma ya ga ya cancanta a ganin shi ya ba kowa yanci ya yi addinin da yake so sai mu bar ma Allah kayansa mu yi biyayya da abin da ya faɗa mana dokan da Allah ya bamu cikin littafin Markus Sura goma sha biyu ya ce, Doka na fari shi ne ka ba da gaskiya ga Allahnka da dukan zuciyanka da dukan ƙarfinka da dukan azancinka. Na biyu ya ce, ka so makwabcinka kamar ranka. To alƙara mana zaman lafiya da fahimtar juna da kuma haƙurin zaman tare. Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba idan maɗaukakin sarki ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Fasto Joshua Kurmipian daraktan cibiyar haɗin kan mabiya addinai daban-daban a Najeriya, da kuma wakilin mu Iliya Kura da ya mana hira da shi, sai kuma Josel Marizan da ta daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari salamun Allah Uba, da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom. To madalla gai da malamai yanzu kuma ga tashin kanin labarai kafin mu sallama da ku baki daya. babban hafsan sojin najeriya ya sami nasarar tsira daga harin mayakan boko haram a kan jerin gwanon motocinsa karshen makon da ya gabata a jihar borno rundunar sojin ta bayyana cewa 'yan bindiga sun kai harin sumami a kan gungun motocin laftanar janar tukur buratai ran juma'a wani gari da ke tsakanin biranen mafa da dikwa sanarwar sojojin ta kara da cewa sojoji dai sun mayar da martani ta yin ruwan harsashi akan waɗannan 'yan mayakan boko haram suka kashe guda goma sannan suka kama wasu guda biyar rundunar ta ce soja guda ɗaya ne rasa ransa sannan wasu biyar sun samu raunuka biyo bayan haka ma janar buratai ya samu damar yi wa sojoji jawabi sannan ya gana da fararen hula waɗanda tarzoma ta raba da gidajensu duk a jihar na borno jami'an kasashen koriya ta kudu da koriya ta arewa su kuma suna ci gaba da tattaunawa har zuwa yammacin lahadin nan a yunkurin kawar da yiwuwar barkewar yaƙi tsakanin kishiyoyin ƙasashen guda biyu tattaunawa farko da aka fara jiya asabar an kawo ƙarshen ta ne da safiyar yau lahadi bayan share sauyi goma gaba kwan baya kuma ya zuwa yanzu dai jami'ai ba su ce komai ba game da tattaunawar sannan kuma babu wani karin bayani ma dangane da ko ana samun ci gaba a tattaunawar ko a'a kuma ba a samu komai ba ma a cikin bayanai game da lokacin da za a share ana tattaunawa a ƙarshe dubban 'yan gudun hijira sun hau jiragen ƙasa yau lahadi a ƙasar macedonia zuwa ƙasar sabiya masu haro abin da ya sauwa kenan cikin shirin na yanzu sai kuma can da asbahi wato karfe 6 na safe agogon najeriya da nijar da kamaru da chadi karfe 5 agogon ghana za mu sake dawa da wasu sabbin shirye-shirye kamar yadda aka saba kamin na madadin bello galadanci da ya kawo muku labaran duniya da yemi obajemi wanda ya kula da ɗakin gabatar da shirye-shiryenmu da ma injiniya da ya rika masa a nan ne sahabu imam aliyu zan da aka sallama da ku mu zama lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.